a karatun da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi aliful mad wadda ita ke kira da aliful maddiya wadda a hausance muka kira ta da wasali ɗaya daga cikin wasali mai eh, wasulla mai tsawo wanda eh, aliful mad wasali ce mai tsawo kamar fatha take amma kuma ana ɗan jan sauti yayin da ake furtata To, ba ita kaɗai ba ne daga cikin waɗannan harufa masu tsawo kamar yadda muka sani, muna da haruffa uku, wadda muna da alifun na madda, muna da uh, ya'un na madda, muna da kuma wawun na madda. Bi ma'ana muna da alifun mai tsawo, muna da ya'un mai tsawo, muna da uh, wawun mai tsawo. Wasali kenan daga cikin wasulla masu tsawo da muke da su. Magana ya gabata akan abin da ya shafi alif, yau kuma za mu yi magana ne akan kasra. wadda eh, za mu yi magana a kan ya'un wadda ya'ul mad daidai take da kasra wadda ita kuma kasra mun riga mun ganta a baya misali in ka ɗauki ba'un ka sanya masa kasra za ka ce bi in ka ɗauki ta'un ka sanya mata kasra za ka ce ti in ka ɗauki jimun misali ka sanya masa kasra za ka ce ji waɗannan sun riga sun gabata to bambanci da ke tsakanin wannan kasra da ya'un shine mene in ka zo furta kasra sautin da za ka yi amfani da shi wurin furtawan gajere ne kasra fatha duk haka ne amma ya'un tamadda in ka zo za ka furta ta za ka ɗan ja sautin misali in ka sa wa ba'un da take da kasra ya'un tamadda za ka ce bi bi za ka ɗan ja sannan haka nan ta'un in ka sanya mata Eh, ya ulmad za ka ce ti hakanan sa za ka ce fi hakanan hakanan kowane harafi inda ka sa masa kasara yake da shi sai ka sa masa harafin mad ya ulmad to za ka ɗan ja sauti yayin da kake furta shi Wani shine abin da za mu gani a yau sannan kuma yadda ake rubuta ta ana rubuta ta kamar ya'un kaman ya'un ake rubuta ta wadda yake cewa a darasi na biyar al maddiya maddiyya ya'un tamadda wadda ita ne zaka ga kaman farkon rubuta agwagwa misali za ga kaman masu zane suna amfani da wannan siga ɗin ta ya'u to eh, ya'un ɗinnan nan tamadda amma wadda sautin kawai ake ɗauka a ja in aka sawa harafi ita sai ke cewa tusamma hadhihi alama wannan alaman da kake gani me ake kiranta ana kiranta ne da eh, ya'ul maddiya sunanta ya'ul maddiya ya'un tamadda yadda ake rubuta ta kuma ga ta nan kamar yadda ake rubuta ya haka ake rubuta ta ba wani bambanci sannan a ina ake rubuta ta sai yake ce mana wato tabu ba'dal harfil maksur ana rubuta ta ne bayan harafin da yake da kasra in harafi yana da kasra to za a iya ƙara masa sautin a ƙara wa sautinsa tsawo ta hanyar sa masa eh, ya ulmad kenan kaga ya ulmad abinda ake bukata a wurinka kawai in aka sa maka ya'ulmad ulmad a harafin da yake da kasra kawai so ake kaɗan ja sautin to kaga wannan abu ne na duba sosan gaske ta yadda in ka zo karanta Qur'ani in dai kaga ya ulmad to kaga za ka ɗan ja sautin ka kaɗan kenan wadda bayani zai zo sautin tsawo nawa za a ja lokacin da ake bayani akan abin da ya shafi bangaren tajwidi wadda shine marhala na biyu da zamu je insha Allah ta'ala sai ke cewa wa yuqra'ul harful ladhi jaa ba'dahu ya'un ya'un maddiya kama yuqra al harful maksur ma qalilin min italati sawt ana karanta harafin da ya'un na madda ta zo bayansa kamar yadda ake karanta mene ake karanta harafin da aka sanya masa kasra in an sanya wa harafi kasra mun gani a baya ake karanta shi to in aka sanya wa harafi eh, ya ulmad bi ma'ana ya zo ya ya bayansa to za ka karanta shi kaman yadda kake karanta kasra ba tare da wani bambanci ba illa guda ɗaya bambanci da zaka samu ko wurin karantawa shine zaka ja sautin in dai akwai ya ulmad in ba ya ulmad kuma ba zaka ja sauti ba wadda zai rubuta mana kamar yadda ya saba duk abin da ya karantar mana sai ya koya mana yadda ake karanta shi tare da eh, alamomin da muke da suna wasulla zai koya mana yadda za mu karanta su tare da haruffan larabci ya saba mana wannan duk abin da ya koyar da mu to gashi nan yanzu ma zai fara tun daga alifin har zuwa ya amma dama kamar yadda ya faɗa ana sanya shi ne a bayan harafin da yake da kasra to zai sanya wa harufan larabci tun daga alifin har zuwa ya kasra sannan sai ya haɗa su da ya ulmad kuma sai ya zama ya karanta su ta yadda zai zama mun haddace wannan in muka haddace kuma wannan zai taimaka mana yayin da muka ɗauki alkur'ani mai girma in muka ga harafi da kasra ya ulmad ta zo a bayansa to mun sanya za mu karanta shi yasa hadda yana da matukar muhimmanci a wannan darasi din wanda ya fara da cewa ga alifun da kasra sai ya ulmad ya biyo shine zaka ce i ba'un da kasra ya ulmad ta biyo zaka ce bi zaka dan ja ta'un da kasra ya ulmad ta biyo zaka ce ti tha'un da kasra ya ulmad ta biyo bayansa zaka ce fi fi yadda ake furta ta dama mun riga mun sani sai jimun da kasra ya ulma ta biyo zaka ce ji hakanan ha'un da kasra da ya ulmad zaka ce hi kha'un da kasra da ya ulmad zaka ce khi sai kuma dalun da kasra da ya ulmad zaka ce di hakanan zalun da kasra da ya ulmad zaka ce mene the hakanan ra'un da kasra da ya'ul mad zaka ce ri zayun da kasra da ya'ul da ya'ul mad zaka ce zi sannan sai sinun da kasra da ya'ul mad zaka ce si hakanan shinu kasra ya'ul mad zaka ce shi sadun da kasra da ya'ul mad zaka ce si zaka danja si kamar yadda kai wa sauran sai kuma vadun da kasra da ya'ul mad zaka ce vi vi wannan kenan sai kuma ta'un da kasra da ya'ul mad zaka ce ti sannan sai kuma va va'un kenan da kasra da ya ulmar za ka ce wai kamar yadda dama mun faɗi bambancin su a baya wadda shi yana buƙatan kaurarawa shi Va kenan sannan sai kuma ainun da kasra da ya'ul mad zaka ce ai sabanin alifun da muke da shi a Hausa wannan harafin bamu da shi dan haka dole wurin furta shi ka kiyaye ka furta shi a larabce ba a Hausance ba zaka ce ai kaman yadda kaman nayi bayani a baya kaman zaka yi amai amma ba aman zaka yi ba cewa zaka yi ai sannan sai kuma eh, eh, ghainun da kasra da ya'ul mad zaka ce gai sai kuma fa'un da kasra da ya’ulmar za zaka ce fi ƙafun da kasra da ya’ulmar za zaka ce ƙi sai kuma kafun da kasra da ya’ulmar za zaka ce ki sai lamun da kasra da ya’ulmar za zaka ce li sai bayan lamun sai mimun da kasra da ya’ulmar za zaka ce mi sai nunun da kasra da ya’ulmar za zaka ce ni wawun da kasra da ya’ulmar in ya biyo baya za ka ce wi sai kuma ha'un da kasra da ya'ul mad za ka ce hi sannan sai ya'un harafin ƙarshe in ka sa mata kasra sannan kuma ka biyo ta da ya'ul mad za ka ce yi yi za ka ɗan ja kenan saɓanin kasra ne kawai za ka ce yi amma inda kasra aka haɗa da ya'ul mad za ka ce yi wannan shine ƙarshen darasi na biyar wadda kamar yadda ya saba bada aiki a duk darasin da ya yi wannan ma ya bada aiki inda aiki na shine aiki na bakwai a wannan littafin wadda aikin ya fara da cewa tamarin na bakwai kenan oktubul huruf oktubul huruf attaliya ka rubuta harufan nan masu zuwa ga sunan a rubuce ya kawo maka su yana so ka rubuta su marratan wahida sau ɗaya ka ɗauki littafin ka kawai zaka rubuta su sau ɗaya zaka kofa sau ɗaya yadda aka rubuta su sannan me ake bukata bayan nan sai ke cewa wa qara'aha bi tamakkul sannan sai ka karanta shi a hankali sannu a hankali ɗaya bayan ɗaya thalatha marrat sau uku kaga kenan yanzu ka tashi zaka karanta a voice zaka karanta shi ne sau uku wannan kenan sai aiki na takwas shi ma yake cewa uktub bi khattin wadihin uktub bi khattin wadihin ka karanta da rubutu wanda yake fes dalla dalla wanda ya fito fili rubutu mai kyau alhurufat taliya harufan nan da za su zo ga sunan ya kawo maka su a jere kai kuma abin da yake bukata shine ka rubuta su baya ga wannan sau nawa zaka rubuta ya ce maka marratan wahida sau ɗaya kawai sai ke cewa wa qara'aha marrataini bi tamahul sai ka karanta sau biyu a tsanake sannu a hankali ɗaya bayan ɗaya Gashinan nan nan yadda ya rubuta su haka zaka rubuta sannan sai ka zo ka karanta ka karanta su yadda aka koya ma karantawa ɗaya bayan ɗaya ka bi su kowanne ka duba da me yake tare da shi menene sa? me wannan wasalin yaya ake karanta shi sai ka bi har zuwa ƙarshe ka karanta wadda wannan shine ƙarshen darasi na biyar a darasi na shida insha Allahu ta'ala za mu yi magana akan na ƙarshe daga cikin haruffan madda wadda shi ita ce wawul mad muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayansa masu hidimtawa alƙur'ani mai girma ya kuma karbi ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh